ga iyayen mata a wannan masallaci na masjidul ansar a kuma akwaloka gaban jihar gwamna nigeria wanda yau za mu ci gaba da bayani ne akan wasu ɗabi'u wanda ba su da kyau da mata suke sibantuwa da shi musamman idan an yi mutuwa shine abin da ya shafi yawan bbap da koke-koke wanda jiya na fara yin bayani haramun ne kukan mutuwa sannan akwai kuba azaba da allah ya tanadar ga mace mai kukan mutuwa ko namiji mai kukan mutuwa sannan shi kansa mamacin da ake masa kuka akwai nasoshi da suke bayanin sai allah ya masa azaba don haka kowa ya yi kokari ya gaya wa iyalinsa cewa in ya wuce kada a masa kuka ki gaya wa iyalanki in ciwo ya ciwo kika ga alamar ba na zai ki tashi ba to ki sanar da su cewa ba ki yarda da kuka mutuwa ba amma kina so a miki addu'a ana samun wasu mata da Allah ya muna musu ilhama Allah ya kan taimake su da sun ciwo ya yi ciwo sai su fada cewa to su ba ba sa son kukan mutuwa to duk wacce ta fada ta ce ba ta son kukan mutuwa to ko da an yi mata kukan mutuwa bayan ta mutu to ita kam Allah da zai mata azaba ba laifin zai kare ne akan su masu kukan mutuwa akwai hadisin a ah, wato imam busur ya rawaito shi hadisi na 934 riwayar a yahya ya ce zai ya sanar da shi shi kuma daga abba sallam shi kuma daga abba malik al'ashari ya ce manzo Allah sassauye ya ce wasu abubuwa guda hudu da ake aikatawa a cikin wannan al'umma tawa kuma ba za su dina su ba laifi ne abu na farko akwai alfahari dangane da matsayi da dangantaka alfahari fil asali mutum ya rinka nuna shi wani kuma an yi ce zai fi ne kuma min amurin jahiliya yana daga cikin al'amura na jahiliya nuna alfahari da nuna isa musuwa suwa ne yi da ke isa ba ai mu asalin mu kaza ne yi da kyau da afa'an bin amsa suka cikin dangantaka samu mutum a soke shi a danginsa a zuri'arsa a ai asalin su ma yi a ai asalin su ma ma'aimar ne ai kaza wa ya gaya miki sana'ar fawa sukan mahauci sana'ar nama aibu da daidai inda aibu ne da fara rikacin da shirya har a ce wai ni ɗan'ana ba za su auri mahauci ba to wani al'adar ku amma ne ba addini ba sai dai ra'ayi kawai na al'adar da haka shi bai da wani laifi a shari'a mai aikin bawa bai da wata matsala allah yana son sa kamar yadda yake san kowa babu wani nasi da yake kada sai da nama kada yi kaza kada yi kaza da haka ma mahaushi da wahala ya samu budurwar da zai aura a ƙasar hausa sai dai 'yan uwansa danginsa sai a ce ai dai ma'auta ne su zan su aure tsakaninsu to wani al'ada ku ce da kuke yi amma ba shari'a ba ya ka duk wacce ta samu wani mai ya dan gasa nama ko mai sule nama ko mai babban babban tuku ba ta mu ki je ki aure shi za ki ci nama wallahi hankalin ki a kwance a to ba wanda ke ki aure mai sai nama ba ki aure wanda zai zai yi bilayi yana cewa ya komu na ɗari biyu shi ko wannan kin ga cewa zaki a dubu kawai a kawo da eh, yi musamman ma mata ga kwaɗayin nama, wata wayan ta samu kuɗi duk burinta a rayuwarta in ta samu kuɗi ita dai a sai mata tsiri sai dai ta siyo tsire ta rufe ɗaki ta kori yara ta cin wai me ya raina cin tseren mata <laughs> Allah ba ku kuɗi ku ci tsire <laughs> ai kuna son tsire eh, ya yi shi yasa aka ce aka ce duk saurayin da yake so ya mallake yarinya budurwa to lokaci lokaci inda yana zuwa zance da daddare to ya rinka zuwa da kullin sa na kuri na tsiri sai ki ji ana a ah, sanna zuwa ka zo lafiya to kawo mana sai a karba <laughs> Allah raba mu da kwaɗayi to ku daina suka da kuma abu na biyu shine idan an zo roƙon ruwa ana neman ruwa da taurari al-istisqa bin nujum tauraro baya ba da ruwa Allah ne yake ba da ruwa zaka min amrin jahiliya yana da cikin al'amuran mutanen jahiliya idan sun zo addu'a da roƙon ruwa sai a rika kiran tauraro ko a ce tauraro kaza ne yake ba da ruwa da ba nan kaza ba tauraro kaza ba da ban ruwa ba mutum na bi nau'i kala wa kala. annabi ya ce ali ne ba ki wanniyaha da kukan kera? kukan kera shi ne kukan mutuwa wani Allah ne ya suna shiga uku na ta mutu wani Allah mamana waye waye miji na waye a ta buɗe baki ana faɗin maganganu wanda shari'a ba ta yi zan su ba wannan haramun ne ku daina ta sa manzo Allah ce duk mai kukan mutuwa idan ba bata tuba zuwa ga Allah ba to ranar tashin kiyama sai an yi mata a saka mata wando na kwanta mun san kwanta ko kwanta a matsala mutum shi kuma a sashi a wuta ku je ku ga yadda wuta take cin kwanta to wannan masifa ne Allah kiyaye su wannan kenan Allah ba mu ikon wa na Aisha suke cewa wata rana an ba da labarin an kashe zaidubin bin Harisa riwayar imam ke kenan hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da biyar an ba da labarin an kashe wasu sabon annabi manya zaidu ibn harisa da jafar ɗan gidan abu talib da abdullahi ibn rawaha aka ce an kashe labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam an je yaki daga Allah ya zauna aka ga alamar bashin da damuwa a fuskarsa saboda an kashe masa waɗannan mutane masoyansa rana aisha ta ce wa ana amfani umin shirkin babi ni ina leƙawa ta irin tsaga na ƙofa irin bakin ƙofa ina leƙawa ina gano fuskar annabi sai ga wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah ya maza Allah ga matan Ja'far matan ja'afar dan uwan ali bin sun samu labarin an kashe musu miji suna ta kuka suna bi muzala ce ka je ka ce na ce su yi haƙuri su shiru ba a san ihu da kukan mutuwa in an yi mutuwa Kuka yadda shari'a ce ko kun wannan dan uwan annabi ne su Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib matansa sun samu labari an kashe musu miji a yaki yace a ce shi ya je ya same su ya gaya musu sannan sai ya zo ya ce ya rasu wallahi na je fani fi ko saurara na ma ba ransu ya ɓaci ransu ya ɓaci kuka kuka kuka suke saboda mutuwa ko ba ta da daɗi Allah Allah kada ka jarme mu da tashin hankalin mutuwa wallahi wani labarin aka gaya miki wata mutuwa ji zaki kamar ma wai a sama kike ne ko a ƙasa ko a ɗauko miki gawan mai gidanki ce yanzu nan ba muka rabu da shi a ce ya yi hadari ya mutu ko uba ana son sa yana kula da gida a ce ya mutu wani yaro shi yake kula da gidan ya taimaki babansa ya taimaki matan baban shi ya taimaki ɗannansa ya biya kuɗin makaranta ya fara samun kuɗi gari ya yi masa kyau tsofan kuma ya tsofa ga ciwo ga cuta ga zuwa asibiti kullum baban shi amma ya sauke nauyin uban da asibitinsa da zirga zirgansa da cin sa. da na iyalin gaba daya mutuwa ke nan wanda ba ta neman shawara wata rana kawai yaron nan mai kudin nan yayin yi aka yi tafiya yi, kawai mutuwa ta zo da suke shi kwatsam hadari ne sai aka dawo da gawan wannan mutum uban fa ake tunanin zai mutu kullum ana tsammanin baban ne zai mutu shi ma yaron ya fi jin tsammanin ubansa ne wallahi akwai tsofaffin da taurin rai ne da tsoron su mai tsauri ne baya tafiya da wuri sai ka mutu ka riga su ba wai kana ganin bai da lafiya yana kwanci a asibiti ba wasu wallahi sai su binne da yawa su ƙi mutuwa ai da aka dawo da gawan bawan allah nan tsohon nan aka kawo masa gawan ɗansa aka ce ga alhaji yau kan lokaci ya yi. ya kasa da kuka sai ya fada faɗin wasu maganganu ce, maganganun ba su da daɗin ji ba su da daɗin faɗa amma ya gigice ni yake faɗa ya ce allah na kana neman shawara ta, ka nemi shawara ta da ba kashe mu ba ya da shi yake min kaza shi yake mana kaza shi ne mai kula kudin makarantar yara shi ke kawo mana abinci shi ke mana kai ne asibiti shi ke kaza ya allah da kana neman shawara da ni ka kashe kamar shi rayu wa zai ɗauki nauyin gida wa zai kula da yara wa zai kula kuma ga shi matashi ya ta faɗin irin waɗannan kalmomi to na faɗi wannan ne saboda mu gyara mu daina ina ka ba kyau Allah ba ya masa haka ba akwai Allah ba don ya mutu shi wannan yaron ba za a ci bane a gidan ba za a sha ba za a ci za a sha kuma hakan aka ci gaba da rayuwar Allah ya buɗe wata hanyar kuma shi yana kabari kuma gidan yana da ne. sau nawa miji zai mutu ya bar mace da 'ya'ya goma sha bai bar gadon kirki ba ba komai sai bashi da ya tafi bai amma da ikon Allah kullum yaran nan za su shiga su sha ko da wahala ko da daɗi ne za ka rayukan mu a hannun Allah suke arzikin mu a hannun Allah yake cinmu da shanmu a hannun Allah ke ba a hannun wani dan adam ba Allah yana ba wa wani mutum ne ya zama sababi ta hanyar sani za a samu ci za a samu sha in ya mutu sai Allah ya juyar da wannan arzikin kuma a rinka samun sa ta bangaren wani kuma da aka kure da ta da hankalinku don mai gida ya mutu mijinki ya mutu kan ki dauka shi kiran kin halaka a'a Allah zai kawo wani zaki ta kaba zaki gama zaki je ki auro wani sannan in ma ba ke auren ba Allah zai kula da ke Allah zai taimake ki mai riwaya yake cewa annabi ya ce je ka ɗebi ƙasa ka watsa a bakinsu tun da bara su daina kuka ba to wannan kenan Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana Allah ya raba mu da yin kukan mutuwa kuma ya zo a cikin hadisi imam muslim daga ubaid bin umayr ummu salama tana cewa yayin da mijinta abu salama ya rasu ta ce ta sannan na game da mutuwa garibin mafi arzin mafi arzin Ba ma'ana shi dan makka ne imamu nawawi ce da ake nufi annahu min ahli makka wa ta bil madina shi dan makka ne kuma ya zo ya mutu a wani gari wanda ba garinsa ba ta ce da abki yalla buka'an yi ta haddatu annu ummu salama matar abu salama ta ce wallahi zan yi kukan da sai an ba da labarin kuka na bayan shekaru mijina ya mutu ta ce fakuntu katta hayyatu limbuka'i alayhi na kimtsa na shirya zan zuba kuka ga mutuwar mijina kawai sai ga wata mata ta taho tana so ta zo ta taimaka mini ta agaza mini ta taho daga unguwar as-sa'id as-sa'id min as-sa'idi wata unguwa ne a wali a madina da ta zo sai annabi ya fuskance ta taimakon ta kai ta zo ta taya ta kuka fa kin san mata suna da wannan agajin in mijin wance ya mutu bari mu je mu taya ta kuka ai ta zuba ita ma wannan tana ta annabi ya ga wannan matar sai keke, kina so ki shiga wajen ummu salama ne ta ce eh, so kike yi ki shiga mata da shedan gida ko Allah ya fitan mata da shedan daga gida ki kuma za ki kawo mata sau biyu annabi yana faɗa ta ce sai na kame kukan ban ci gaba da yin kuka ba daga nan malamai ke cewa duk wacce take zuwa tana kukan mutuwa a gida to tana gayyato shedan ne a gidan shedan ne yake zuwa ya baje kolinsa ya tafiya ya sa ki tafiya ita ummu salama ba mamaki don ta faɗi haka idan ana neman mata wacce take tana soyayya da mijinta in aka zo kan umu salama sai ai fatiha su fa saboda ƙaunarsu ita ta sa wa kanta ita umu salama shi kuma fa abu salama sunansu iri daya Allahu akbar ummu salama abu salama kin ga yanzu ke ma in kin koma gida sai ki ce mijinki abu nuhu ni kuma ummu nuhu ko abu kande ni kuma ummu kande ko abu dudu ni kuma ummu dudu duk sunan da kika ga ya dace da ki ana sunan ɗansu ne haka alkunya kenan to Allah ya mana abuwa saboda haɗarin kukan mutuwa annaba mu baya a aka zo yi masa ya gaya wa mata ya ce to ni fa ba na son kukan mutuwa haka ummu afiya ta ce a kada alainan nabi sallallahu alaihi wasallam inda albai'ati Allah na nuha ai lokacin da zamu yi wa annabi mu baya a annabi ya mana jan kunne kuma mun masa alkawari ya gaya mana cewa in dai ni za ku bi ku addini na to babu maganan kukan kera kukan mutuwa wannan hadisi yana nuna mana haramcin yin kukan mutuwa nan. ta ce aikuwa wannan alkawarin ba wata mace da ta cika a cikin mutum mata nan ban da mata guda biyar su ne suka cika alkawari gaskiya suka daure ba su iya kuka ba lokacin da mijinsu ya mutu ko wani nasu ya mutu ta ɗaya a cikinsu un musulun na taɓa ba ku ta matar abu talha ansari da ummu da ala ita ma ta cika alkawari ba ta yi kuka ba da ibnatu abi sabra matar mu'ar da wasu mata guda biyu ko kuma ibnatu abi sabra da kuma matar mu'az da wata mace daban hadisin muslim alkawari annabi ya ce kada a yi masa kuka ba wai shi ba in ya rasu a'a kowace mace in ne musulma ne mai bin suna annabi to kada ka rinka yi annabi kada ta rinka yin kukan mutuwa Allah ya sauka da bayi ana ka ala Allah ya shirka billahi shay'an lokacin da Allah saukar da wannan aya nan, da faɗinsa sa wala na na kafi ma'ruf so iyaye na mata a guji kukan kera kukan ihu daga nan nake son nuna mana kukan da aka hana kukan ihu kukan wayo Allah kukan faɗin maganganu amma kuka na zubar da hawaye da shashika wannan ba laifi an halarta halal ne don ku annabi ma ya zubar da hawaye lokacin da ɗansa ibrahim al-mu'azzam ya rasu annabi ya yi kukan zubar da hawaye da aka ba laifi don mijinki ya rasu a ga hawaye suna zuba ko baba ko dan uwa da yawa da wurare da yawa malamai suna ruwaitowa an ruwaito annabi ya yi kuka a wuraren da wanda ma suke gefensa su ma sun yi kukan kuma ba irin kukan da aka hana ba kuma kukan da annabi ya yi wa mamacin da suka su ba shi ne irin kukan da aka ce in ka yi wa mamacinka allah zai mai azaba ba wani irin kuka ne aka haramta albuka bukau bi nafsi sauti wasu siyahi wani awili kukan da ake daga sauti da ihu da ambato wasu maganganu da dukan fuska ya gari ta da faɗin kyawawan halin mamaci ana ihu ana cewa wayo allah mai sadaka ya mutu wayo allah mai zumunci ya mutu wayo allah mun shiga uku mai zuwa masallaci ya mutu wayo allah malam mai karatu ya mutu a'a ba a son ana kuka ana ibo ana faɗin wasu kyawawan hali na mamaci sai dai a yi masa addu'a in ma an faɗi halinsa ya mai addu'a a ce Allah ya karɓa masa aikin ba ya zo a cikin ruwa imam bukari daga ana tsammani ya ce da kalla ma'a rasulun sallallahu alaihi sallama ala abisai alƙayyin wa kana zai'irar ibrahim imam bukhari ana suke wata rana mun shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi sallama? mun je wajen wani mai suna abi saif wani makeri ne shine alqayyin alqayyin ana nufin alhajjaj makeri kuma wakana zikiran da ibrahim in an ce zikir a larabci ana nufin mijin wata mace mana mijin matar da ta shayar da ibrahim al-mu'azzam shine zikir mana mijin matar da ta shayar da ɗansa ibrahim annabi ya kama ibrahim ya sumbance shi ya shinshine shi kuma da ana sumbantar yaro a shinshine shi bayan wani lokaci muka daɗa shiga wajen yaro annabi ya je duba ɗansa kenan sa da yi wa annabi ibrahim cakwara wanda da daddare aka haife shi washe gari da asuba annabi ya ce bai bayan an ida da asuba ya ce guri da liya gulamu min bariha jiya da daddare an haifa mun da wasan mai tuhu bismi abi ibrahim na sa masa suna da sunan babana ibrahim da nan malamai suke cewa ya halatta an yi haihuwa yau din nan a sa sunan yau ba laifi ba ne ba dole sai an bari sai ya yi sati a faɗi sunan ba saka sunan a ranar za a iya sawa washe gari ma za a iya sawa ba haramun ba ne ba laifi ba ne ina fata ana ganewa to wannan ibrahim din ne annabi ya zo duba shi bai da lafiya ya ga ransa yana ta kaiwa da kuma shi kuma annabi Allah ya jarrabe shi duk yaransa duk mutuwa suka kai sallallahu alaihi wasallam dan haka sai aka ga kawai idan annabi yana ta diga da hawaye wa ainahu tazrifan Abdurrahman ibn Auf a wannan lokaci yana tare da manzon Allah sai ce wa anta ya rasulullah yanzu haddaka ya annabi ko kan mutuwa haddaka ne sai ce ibn auf inna harafna ya kai abdurrahman dan auf ai wannan tausayi ne jin kai ne yana cewa tausayi ne jin kai ne kawai sai aka ga idan annabin ya dada ban ko wasu hawayen suna ta zuba har yemansa hawaye yana ta zuba saboda dan sayar yace innal ayna tadma'u wal qalbu yahzanu ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ce tabbas dole ido zai zubar da hawaye kuma zuciya za ta ji bacin rai za ta ji ba daɗi amma ba abinda za mu faɗa sai abinda Allah ya yadda da shi mu don mun yi kuka in mutum ya mutu ramu ya bashi. mu ba za mu faɗi magana da Allah ba ya so ba da ka in ma kin yi kuka ki zubar da hawaye to ki faɗi abinda Allah iya da ke ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ki faɗi alkhairi kada ki faɗi sharri yace lallai rabuwa da kai akwai bacin rai ya kai Ibrahim don da Allah ya ɗauki ranka amma wallahi mu rabu da kai muna cikin damuwa kwarai da gaske kun gari jama'a iyaye na mata ita mutuwa hata annabi mata na girgiza shi sai kullum mu ta addu'a ya ubangiji ya Allah ya Allah ka ba mu juriya ka ba mu dauriya ka ba mu kamewa yayin da mutuwa ta zo mana wata mutuwar wallahi in ta samu mutum ba baya iya sai dai mai karfin imani da dangana wata rana sa'adu bin ubada bai da lafiya sadar annabi ne sa'ad ibn ubada baya da lafiya annabi ya je gaishe shi tare da abdurrahman ibn au da sa'ad ibn abi waqqas da abdullahi ibn mas'ud suka raka annabi yawanci manzo Allah ya tafiya safai suna raka shi kuma wannan yana nuna annabi yana zuwa gaida mara lafiya kenan duk matsayin mutum duk girman mutum duk daukakan mutum to ya kamata shi ma ya rika gaida marasa lafiya cikin talakawa ko yaransa na aiki ko yan uwa ko dangi kada mutum ya ce shi babban mutum ne shi baya zuwa ta'aziya. kamar yadda aka ce wasu manyan wai in an yi mutuwa ma a gari su sai dai aje a yi musu ta'aziyya su ba wai dai su su je su yi ba sunna ne mutum ya je ta'aziyya Komin mun girman sa ko mun matsayin da bai kai annabi ba annabi yana zuwa ta'ziya kuma yana zuwa gaida mara lafiya um, suna zuwa gidan sa'ad ibn ubada kawai sai suka same shi wato a cikin mutanensa da suke kula da shi suke masa hidima suke masa aiki Waɗannan madaƙa da alaihi waje da mu fi gashi ya ce a sai ya ce kan ku biya? Obada ya mutu ne ya rasu? Ya sami cikin iyalinsa da masu man hidima. Ya rasu ne? Suka ce la ya rasu laifin harsuma ta kunna. annabi da ya ga yadda sa ibn abuwa da ake ciki yanayin sa inda yake wahala ga alamar mutuwa ta bayyana karara sai fashe da kuka sai hawaye babakan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fasa yi ta kuka wannan yana nuna halal ne mutum ya yi kuka in ya je gaida mara lafiya tausayin sai kama shi halal ne yayin da mutane suka ga annabi yana kuka kawai su ma suka fashe da kuka yace ala tasma'una inna Allah la yu'adhibu bi jam'in ayni wala bi huzn qalbi walakin yu'adhibu bi hadha wa kujiba Allah yayi alƙawari da zai yi azaba ba da hawaye da aka zubar in an yi mutuwa Allah yayi alƙawari da zai yi azaba ba da bacin rai idan an yi mutuwa ya halatta mutum ya zubar da hawaye ya halatta ya ji bacin rai da damuwa saboda an masa mutuwa amma Allah yana yin azaba bi hada da harshe ya nuni zuwa game harshensa yace wannan maganganu da ake faɗa da wannan shi Allah yake azaba au yarhamu ko kuma Allah ya rahama da jin kai da wannan harshen ko ya azaba da shi saboda shi ko ya azaba ko ya rahama saboda shi kuma annabi a lokacin ya faɗa innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahli alayhi lallai duk mamacin da ya mutu aka yi masa kuka aka faɗa irin maganganun nan to sai Allah ya masa azaba saboda kukan da ƴaƴansa da matansa suka yi masa ina maimaita wannan hadisin dan iyali su sani cewa ba gata ba ne mai gida ya mutu a ta mai kuka ya ku iyaye na mata ko ne kuke gida ko ne kuke da rauni ko ne ake kawo muku gawa ku rike ta ku hana tafiya kuna ta kuka kuna yanzu wani tafiya za ka yi ta bar mu ba a sa wannan koke-koke da faɗin maganganu an ce umar ɗan khattab wallahi sanda yake ɗauka in ya ga ana kukan mutuwa umar sai dai mutum ya ji ya mai sanda idan ma baya kusa da kai dutse yake dauka umar sai dai ka ji ya jefe ka Allahu akbar dutse ya dauki dutse ya wulla wa mutum ya ce yi shiru ba a yin kuka in ma bai yi ba yakan ɗebi kasa ya watsa a fuskar mutum annabi ya hana kukan mutuwa me yasa kake kukan mutuwa wannan umar ibn khattab aka yake Allah ya yi masa rahama ya kamata iyayena mata a kula da ma mazan su ma duk hukuncin kansu ne a tare ne yana fata ana fahimta wata rana an rufe a wani mutum ya rasu kamar da ana tsammanin ya ruwaito a shi yar annabi ce ta rasu maza Allah yana zaune a kan wato kusa da kabari sai aka ga idan annabi yana ta ɗigar da hawaye ana ce fara'aitu ainihi kadma'ani sai na ga idanu a nan suna tsigar da hawaye sai annabi ya ce a cikinku akwai wanda bai kusanci mace da daddare ba jiya abu talha ya ce gani nan sai ya ce to zo ka sauke ta ka sa ta a cikin kabari fa nazala fi ha fa ha. ya sauka cikin kabarinta ya binne ta ana so idan an zo binne mace da a kabari a samu wanda yake bai yi alaka da mace ba a jiya da daddare ya sa ta a cikin kabari haka annabi ya sala alaihi salatu salam Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan cikawa abu labari na mutuwa yana da yana da zafi dan haka sai na abokan lokacin da annabi ya bar duniya bai iya jurewa ba shi ma sai da ya zuba da hawaye kuka wannan ina bayani ne akan dalilan suke nuna halaccin kuka na halal abubakar wata rana lokacin labari ya zo annabi ya rasu aisha mata annabi sallama tana ba da labari cewa sai ga babana ya zo akan doki daga gidansa da yake unguwar asunha sunan wato unguwa ne a Ah, kamar yadda malamai suke faɗa a madina ta ce shi ya sauka daga kan dukinsa ya shiga masallaci bai yi wa kowa magana ba ya wuce daki na ɗakin aisha ya nufaci inda annabi yake kawai sai ga manzan Allah a kwanci an lullube shi da mayafi ba rai la'idar ilaha illallah kawai wannan rana ba ta yi daɗi ba shi sa ana ce lokacin da annabi ya zo madina gari ya yi haske ranar da ku aka ce annabi ya rasu gaba ɗaya madina duhu ta yi kamar dare idanunmu ba ma ganin gabanmu saboda ƙauna da sahabbai suke wa annabi muhammadu alaihi salatu wasallam الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تعالى عن نبي درجة الله تعالى عن نبي أكتا الله تعالى عن نبي مسيلة وانجي يسنى مسكين شتام الدار الله كم دع نبي يبدوني والله مواسي مبتا لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله هيا وباقيا لا دنيا تنا دوما أكم ولمتم to da annabi yana nan bai mutu ba amma tun da kuwa annabi ya rasu ita kanta duniyar sai ta kare tas za a zo lokacin da dukkan mu nan ba ko daya Allahu akbar dun mun dun muna cikin kabari muna kwance muna jiran tashin kiyama dole ne sai wannan ta faru yadda muke ta ganin wani ya mutu an binne shi muna masa addu'a wani ya mutu an binne shi muna masa addu'a to mu ma fa wata haka za mu mutu abin ne mu kuma a mana addu'a ya ubangiji ka sa in mu mutu a mana addu'a ya Allah ka girmama mutuwar mu Allah ka mutunta mu lokacin mutuwa Allah ka sa mutuwar mu ita ce ranar farin cikin mu Allah ka sa in mun shiga kabari muna cikin ni'ima da yalwarsa ubangiji tabaraka ta'ala ka raba mu da kuncin kabari ka raba mu da matsin kabari ka raba mu da tashin hankalin kabari ubangiji Allah ka kyautata mana abokancin mu Allah ka sanya muna cikin mutane da za su yi farin ciki ranar tashin kiyama ya Allah ya Allah ka hada mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa mu cikin wadanda zai ce ta amin ya rabbal alamin ya Allah ya Allah abubakar ya shiga yana zuwa ya ga annabi a kwance da alillabe da mayafi ya yi shuru ya yi tagumi kawai sai fashe da kuka ya ɗauki mayafin nan ya buɗe fuskar annabi ya ga barai ya ga ga annabi yana kallon sa kiro da zo amma wai barai ya ce yanzu wannan mutuwa wannan mutuwa yanzu har annabi sai da ta ɗauka muhammadu yau labarin da annabi yake barwa akan mutuwa yau gashi ta zo kansa shi yake fada akan mutuwa shi yake fada a kiyaye mutuwa shi yake cewa mutuwa gaskiya ne shi yake cewa kaza yau yau bata gane shi ba shi ma lahi wanda yake ganin ya zo duniya ne ya miƙe kafa ya tabbatar ya yaudar kansa dan babu wani dan adam da yake da matsayi da daraja da ɗaukaka irin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku duba abun mamaki da lokacin sai je da Allah ya aiko mala'ikan mutuwa ya dauki ransa sallallahu alaihi wasallam la ilaha ba, abubakar ya dauki mayafi ya bude ya ga fuskar annabi wallahi shi hawa ya suke ta dubo masa kawai malam sai ya fada kan annabi kawai ya rungume shi yana tsaye kawai sai gashi ya faɗi ba ku kawai sai kama sumbantar annabi yana kuka ya sa bakinsa a nan tsakanin goshin annabi da hancinsa don gurin ya sumbance shi yana gawa ya ce bi abin anta wa ummi ya nabi Allah fansarka da babana da mamana ina ma da na ba da mahaifina a kashi ina ma da na ba da mahaifiyata a kashe ina ma da babana da mamana su mutu amma kai ka rayu da za a nemi shawarata in ba da iyayena su mutu kai ka ci gaba da rayuwa wallahi na bayar da su shi ne bi abi anta wa ummi ya nabi Allah fidaka abi wa ummi ya rasulullah yace la yajma motsa ta yi. Allah da zai taba hada maka mutuwa biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce a duniya amma kuki mawtatan allati kutibat alayka mita ha? mutuwar da aka rubuta maka za ka yi ta yau ka riga ka yi ta ko muna so ko ba masu ko mun yadda ko ba mu yarda ba ko muna jin daɗi ko ba ma jin daɗi ko mun amince ko ba mu amince ba ya rasulullah mutuwa dai ka riske ta ta riske ka faqad mitta ya mai da mayafi ya lallabe bai yi kowa ba magana ba bai tambaya ce aisha wai mai faru ba kawai damar mutum ne dattijo sai na abokan tokon mutum san male ne ga kwarjini ga daraja za su habbai suna girmama shi ya zo masallaci ya tarar da masallacin annaba a cike kowa ya zauna a masallaci an rasa ma za a yi sayidina umar kuma ya tashi ya niƙe a kan mumbari yana cewa wallahi duk wanda na ci ya buɗe baki ya ce muhammadu ya rasu sai na tsare wuyarsa yau ya ce bai mutu ba Ya ce ba mutu ya rude sai na umar ya rude Ya ce ma mata rasulullah ce wallahi annabi bai mutu ba Ya ce wa inna ma ghabaka ghaibati musa annabi ya buye ne kamar yadda annan musa ya buya annabi ya annabi musa ya tafi ya bar mutanansa wa wa'adna musa 30 laylatan fa atmamna bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla kwana 40 Allah ya kara masa kwana arba'in ya yi baya nan ba sa ganinsa sai umar ya ce irin wannan tafiyar da annabi musa ya yi zai dawo to shi ma annabi ya tafi zai dawo ba mutuwa ya ba saboda malama annabi yana cikin ganiyarsa ya rasu duka duka shekara 63 ana cikin matukar amfanuwa da shi ba wai tsufa ya yi tsufa tukun ba da ake tsammanta masa mutuwa ba a'a shekara 63 da ƙarfinsa da lafiyarsa yana iya zama yana iya tashi ba da sanda yake yawo ba saboda tsufa yana sallah a tsaye yana iya yin azumi don haka suna jin daɗin sha'aninsa da lafiyarsa kurin ajali ya zo ya tafi bayan ya lallabe annabi sai kuma ya dawo babban aiki ya dawo masallaci ya tarar da mutane malama sun rufe wasu kuma a cikin gari suna cewa sam bai mutu ba wato ba a taɓa ganin tashin hankali a duniya irin ranar da aka ce annabi ya rasu ba kai sahabbai sun yi ƙoƙari to komunan da muke nan ai ba daɗi labarin balantana wanda su sun rayu da shi sun gaisa da shi sun ci abinci da shi sun yi Allah ƙara mana son annabi ya Allah Allah ƙara mana kaunar manzon Allah ya Allah Allah ka tashe mu tare da manzon Allah ya Allah ya Allah muna son annabinka muna kaunar annabinka muna imani da annabinka muna biyayya ga annabinka ya ubangiji rahamar da kai masa Allah ka hada mu cikin rahamarsa da jin kai naka mu hadu da shi a gidan aljanna Allah ka girmama mu da ido biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna ya Allah shi nan sirna abubakar ya shiga masallaci yana shiga masallaci ya gai masallaci a cikin da sahabbai ga umar kuma ya tashi yana ta faɗa ya kalli umar ya ji mai umar yake faɗa ya ce umar umar fa cewa yake a nan biyar suwa ba sai ya ce da umar idris sai san dattijo ne babba ne babban su kuma shi ne lamba waɗin annabi babban abokin annabi sai na abubakar wallahi na ƙara masa daraja sai na abubakar muna bakin ciki in muka ji wani yana zakin abubakar wallahi na shiga damuwa in muka ji ana sukan sai na abubakar amma wai wani yau da sunan addini mutu ya buɗe baki wai ya tsine wa sai na abubakar ya lace shi ake kenan wannan dattijon arziki wanda an tambayi annabi a duniya wa ka fi so yace yace yace Aisha a cikin maza fa yace babanta Abubakar dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar annabi cewa yake na shiga na tafi tare da Abubakar da Umar mun dawo tare da Abubakar da Umar ko ina annabi yake da Abubakar da Umar yake amma waɗannan mutane guda biyu a wajen yan Shi'a kafirai ne la'anta tsinuwa a rinka tsinewa abubakar me ya muku a tsinewa umar me ya muku a la'ance shi me ya muku ai wannan kadai ya nuna cewa wannan addini ba daidai ba ne Allah ƙara mana son sahabban annabi Allah ya ƙara mana girmama sahabban annabi Allah ya ƙara mana daraja sahabban annabi Allah ya hada mu da sahabban annabi a gidan aljanna Allah ya wulakanta masu zagin sahabban annabi Allah kada ya biya musu bukatunsu masu tozarta abokan annabi masu tozarta wanda suka kawo mana ƙwar'ani masu wulakanta wanda suka zo da addini ya ce ga umar zauna umar ya rude kawai umar sai yake zama ya ce ijilis ya umar ka zauna na ce ya umar saboda idan an shiga tashin hankali dole dattijo shi zai zai kwanta da hankali ya faji wannan mutuwar ta buge shi ya yi kukan ya zubar da hawaye to umar kamshi bai ma samu ma ya karisa ya gagawar ba don bai ma yadda ma annabin ya rasu ba a wace ne a zo a baki labari a ce da ki ko ba a baki ya rasu ce wallahi bai mutu ba ya ake ya ko wanda ai aka ba da labarin ta ce san ba aka bane a ce ke hakuri mutuwa ko ya ce wallahi wani ya rasu yanzu wani ya rasu na'am inda mala'ika baya shawara da mutum ya zai a wata riwaya sai shi umar din sai rudewa ya sa bai iya zama ba kawai sai sai na abubakar ya zo ya ce inna hamdulillah kuma yana makara kawai sai abubakar sai kama makara tun da ya rude ya kasa yin makara ya kasa yin shi inna hamdulillah na kuma dubu wani sahihu wani sahihu wani wadda da lami shiru ya fusi na wani sayya ta malina mai yadi lau fala mubi jala wa mai yuzil fala hajiya na wa shaɗu an la ilaha illallah wa daula shari'a وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar a tsaye tunanin sahabbai da idan sai da suna kallon wa abubakar sai aka juya shi kansa umar da sai juya sai ji wani abu ta san abubakar ne ke magana kawai sai kallon yana kallon sai na abubakar da cijo yana magana yace amma badu فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يا كو صحابي يا كو الأمة duk wanda a cikinku ya kasance muhammadu yake bautawa ba Allah ba to yana shaida muku fa inna muhammadin kadmat yace annabi Allah ya masa rasuwa yau wannan yana nuna Allah ake bautawa ba nan Muhammadu ba da aka dan annabi ya ba duniya ba za mu daina sallah ba ba za mu daina bauta ba dan sako ne ya isa mana sako Allah ya masa albarka Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa mu adanshin sa amma dan annabi ya ba duniya ba za mu ce mun daina sallah ba ba za mu ce mun daina zakka ba ba za mu ce mun daina zumunci ba ba za mu ce mun daina qur'ani ba a'a ai abin da ya koya mana yace mu ci gaba da yi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya kasance Muhammad yake bautawa to dan mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut qala Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فإن الله فلن يضر الله شيئا في قوة شو وما والله sai na ji kamar ban taba jin wannan ayar ba kamar yau aka saukar da ita ya ce ku saurara ga abin da Allah ya ce kafin annabi ya bar duniya ya karanta mana wannan aya ya gaya mana ga abin da ya ce mana muhammadu manzo ne daga cikin manzanni wanda wasu manzannin sun shuɗe kafin shi Allah ya ce a yanzu ya ko mutane idan annabi ya rasu a qutil ko kuma aka ce an kashe annabi ko a yaƙi in ana a aqabikum za ku juya baya ne za ku juya baya ku daina addini to wa man yankalu ala aqibaihi zai yanzu yadurru maka shaida? duk wanda ya juya baya saboda annabi ya bar duniya ya daina bautar Allah ya daina ibada ba zai cuci Allah da komai ba sannan Allah zai shakayya sakayya kuma masu gode masa wallahi wallahi sai da sahabbai suka ji kamar a duniya ba taɓa jin wannan aya ba sai yau kin san me ya faru malama a yi kawai sai suka tashi kowa sai rike wannan aya kawai suka shiga madina wa ma muhammadun illa rasulun kaskanar min kabli rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra la shay'a suna ta karanta ayar wai su bawa kansu hakuri wai su gaya wa kansu ba lalle ba annabi fa ya bar duniya faɗa suke yi wai zuciyar janta yadda ta ɗauka suna yi suna tunawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai annaba manzo ne wanda wasu manzanni sun tafi kafin shi ai an taba mutuwa ba shi a kansa aka fara mutuwa ba afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu in annabi ya rasu ko aka kashe shi za ku dinga ku dena addini wallahi duk madina aka zagaya sahabbai kau, duk wanda ya hada dan uwansa kawai yana gaya masa wannan aya suka yi ta hakuri suka yi ta hakuri suka ta hakuri waye ya ceto mutane daga cikin wannan tashin hankali sai na abubakar kowa sai shi to yanzu ya za a yi yaya za a yi annabi da yaro annabi ya ba duniya to yanzu za a yi masa wanka ne ko ba za a masa wanka ba aka samu sabani wasu ka ce a yi masa wanka wasu suka ce a'a ba za a kwaɓe annabi ba suka zo suka ce za su yi masa wankan aka yi dace a yi mai wanka na mutuwa wankan da ake mamaci da aka zo ana ƙoƙarin cire kayansa kawai sai aka je wani sauti sai aka ji wani yana magana ko iku ne ko ne la tujarridu rasulullah waqsiluhu bi thawbayhi kar ku kwada annabi kar ku yadda ku cire mai kayansa ku yi masa wanka da kayansa a jikinsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka da kayansa ba a kwaɗe shi ba aka yi masa wanka to ya za a yi wajen binne shi a kabari ina za a kai shi a ɗauke shi a kai shi abubakar ce a'a kar a ɗauke shi na ji annabi yana cewa mu annabawa duk inda muka mutu a nan ake binne mu kuma annabi ya rasu ne a ɗakin na Aisha ta ce mata bai na haka na ciwo za ka yi tsakanin tsakanin ta da kirjina ina da gani shi haka yadda mace take riƙe ɗanta jariri haka take rungume da annabi Allah ya ɗauki ran shi yaya za a yi a nan inda ya rasu a nan za a bude shi haka zo tonan kabari tonan kabarin kala biyu akwai lahadu akwai shakku lahad ne a tona ramun da zurfi sai an je ƙarshensa ta ɓangaren gabar ta alƙibla sai a fafake shi iya faɗin mutum da tsawonsa sai a fafake idan an ɗauko mutum a haka ɗin a kwance sai a sa shi sai a tura shi a zura shi fuskarsa tana kallon ƙasa ta haɗu da gini amma in kin leƙa ba za ki gano shi ba sai a sa bulo a gadon bayansa sai a lullube tsawon shi ke wannan lahadi kenan akwai shakku shi ne wanda muka saba muna yi sai a tona ramin kabari kamar fadin teburin nan mai fadin uwar kenan sai kuma a yi ya wace ce ya sai a yanka iya fadin mutum iya tsawon mutum sai a yanke a cikin tsakiya an gane iya yadda mutum zai shiga sai a yi tono ya zurfi sai a ɗauko mutum sai a zura shi a ciki haka a makai a fakaice a makaifa kansa yana kallon gabar sai a ɗauko tukunya sun san tukwane ko irin randa sai a yanka ta a tsayanta haka sai a yanka ta sai a kwantar da ita sai a ɗauko wuyan sai a ɗora a fantar, kamar da guda biyu ko uku iya tsawon mutum sai a jera gefe da gefen sai a kwaba ƙasa taɓo in an kwaba an kwaba kamar na gini sai a maka a maka a maka wuyan randan duka sai a lullube a lullube duk wani kofa da kuka sani ya ku iyaye na mata wallahi sai an rufe wasu ma sai an ɗauko ganye an sa an kewaye ganyen darbejiya wannan maina nim sai a shimfida sai a ɗebi ƙasa a ta sama a ta sama a ta sama ɗanyen ƙasa an yi wannan to kuma sai a ce a ɗebo ƙasar da aka tauni ƙabar a ta lakka a mutum a ta zuba a mutum a ta zuba sai an zuba gaba ɗaya a yayyafa ruwa babu rani ko ɗaya ba ƙofa ko ɗaya kuma iyaye na mata abin da zai ba ku tausayi ba ku tsoro a kan harkar kabari da mutuwa idan fa mutum ya zo ya mutu fa za a binne sai a ce ina ɗansa zo ka saka babanka a ƙabari. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mijinta zo ka saka matarka a cikin gabari. ina yayansa zo ka saka dan uwanka a gabari. kowa sai koma gefe danginka shi zai saka a cikin gabari ya binne ka wannan mutuwar da take jiran mu wai ita ce muke sakaci da wasa wai mu zo wai ba za mu bi Allah ba wannan yana jira na ni da nake muke magana yana jiran ki ke kuma yana jiran kowa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta mutu wallahi ba wanda ba zai mutu ba kawai sai dai mu ta addu'a Allah ta mu cika da imani ba duniya ba ta da dadi. in ana labarin mutuwa duniya ba ta da dadi. sai ka kasa gane me yake maka dadi. to haka fa za a ɗauko mutum a sashi a ciki to da aka zo na annabi yaya za a yi to wannan kabarin guda biyu sai aka yi sabani shin wanne za a yi wa annabi lahadin za a yi masa ko shakkun za a yi masa duk suka rute komai sai ya rudar da su saboda hankalinsu a tashe sai wani ya ce abinda za a yi a aika masu tonon kabari guda biyu ne mu a madina da mai yin irin wancan shakku da mai yin irin wannan lahadi duk a aika musu a ce duk ku zo ku yi annabi kabari wanda ifara zuwa shine abin da Allah ya zaba wa annabi wallahi ana zaune kawai sai ga mai tonan kabarin lahadu shi ya fara zuwa sai aka ce shikenan abin da Allah ya zaba wa annabi kenan zo ka tona annabi kabari aka tona wa annabi kabari aka bunne shi ai aka aka aka dauko shi aka sa masa kafani aka nade shi aka sa shi a cikin kabari lokacin da aka zo ana sa shi a cikin kabari na fatima tana tsaye a wurin ta zo tana kuka ta ce yanzu yanzu za ku iya ku ɗebi ku ɗauki annabi ku sa shi a rami za ku iya yi yanzu kuna da ƙarfin ran da za ku ɗauki annabi ku sa shi a rami ku binne shi yanzu za ku hannu ɗebi ƙasa kuna tura wa annabi yana kwanci a cikin gabari kuna a ta ku ala lai sanarar alaihi na matura yanzu annabin za ku zo kuna sa masa ƙasa kuna binne shi ta ruɗe ita ma na da fatima abubakar yana cikin waɗanda suka tsaya tsayin daga sai da suka ga an mutu annabi a ɗakin da na aisha sai kuma aka zo maganar wa za a shi shugaba bayan annabi yau dai annabi dai ya shiga cikin tubaya ya rasu ranar litinin an binne shirin talata kuma litinin da walha da safi haka irin wani haka da liblin safe allah ya ɗauki ranshi amma an yi ta kafin za a je a dawo ya za a yi ya za a yi shi ne hanyar kai talata ba abin da shi ba abubakar ya ce bayan annabi ya bar duniya ya gaya wa umar ya ce mu tafi wajen umar aiman mu je mu ziyarce ta kamar yadda annabinmu yake ziyartar ta lokacin yana raye to daman sun saba da annabi da abubakar da umar suke zuwa gidan umar aimana su je su gaishe ta dattijuwar mata wallahi yau sai ga shi ana shiga gida an zo ziyara gurin umar mai kai maimakon ta ga mutum biyu sai ta ga mutum maimakon ta ga mutum uku sai ta ga mutum biyu kawai umar mai sai ta fashe da kuka ba ta musu magana ba suka ce mayu kiki me yasa ki kuka ya umar aiman me ya kai ki da kuka ba ki san ba annabi ya rasu kina tsammanin za mu zo mu uku ne bai ba ya nan ai ya rasu Allah ya ɗauki ransa ai ya ba duniya ta ce ba ina yin kuka ne don ina nuna damuwa na akan abin da annabi zai tarar da shi a wajen Allah ba kuma ba ina yin kuka ne ba don ban san tanadin da Allah ya wa manzon Allah ba ta ce walakin ni afki ko walakin afki annal ruwa kadin qata min as-sama ta ce kuka na shine ina kuka ne saboda kawai wai yanzu Allah ya daina saukar da wahayi daga sama har duniya ta tashi an daina aiko mala'ika jibril da wahayi an gama wahayi wahayi alheri qur'ani alheri yau an daina tun da annabi ya duniya shine na ƙarshe ana zai ke fai hanyar kuma alal buka wallahi kawai tana gama wannan abun kawai abokan ya fashe da kuka shi ma umar ya fashe da kuka tun zo fa da ƙarfin ran sun zo mata kama ai duk sai aka haɗu ana kuka ana zubar da hawaye fa ja'ala yabkiyani ma'aha suka yi ta kuka tare da ita mu kwana Allah ƙara annabi daraja Allah ƙara annabi matsayi ya ubangiji ba mu haɗu da shi ba amma Allah muna shaida maka muna son annabi wallahi ubangiji Allah kai mana kai da haɗa mu da wannan bawa naka a gidan aljanna to tun da an ce annabi ya bar duniya akwai wani wanda zai zo yi gafa ce zai tafi ba to kowa ya haɗa kayansa abi Allah a kula da sallah a kula da addini a kula da ibada idan mutuwa ta samu mutum yana da addini yana da ibada to akwai sauki-sauki amma labarin in an mutu mai ake gamuwa da shi wannan kam sai bayan mutum ya mutu je tare da abin da ya aikata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته